jawo hankali masu azumi suna shan waka ko disko bismillah wassalatu wassalamu rasulillah jin kiɗa da waka haramun a kowane lokaci a lokacin da ya fi muni shine lokaci mai alkhairi da gurare masu alkhairi ku na hankalin kuna Allah ɗaukin sarki ya fifita wani lokaci akan wani lokaci kuma Allah ya fifita wani guri a kan wani guri ba ka hada harabar masallaci da harabar filin kwallo ba ka hada cikin masallaci da wajen masallaci to haka nan ba ka hada watan ramadana da wani wata wanda ba na ramadana za ka idan watan ramadana ya zo ana barin sabon Allah ne ana nisanta shi musamman kuma kana azumi kana jin kiɗa kana waka to ana ji maka sauran kai asarar azumin ka da ka haramun ne dogon kafin ramadana haramun ne a cikin ramadana ada hawa amur Allah ya shirya da mai ta ke cewa don Allah ne hukuncin wanda ya wato zagin shaidan ba shi da wani amfani ka daina matsarin Allah daga gare shi domin shaidan din nan fa yana da dangi yana da ƴaƴa yana da 'yan uwa kai yanzu aka zage babanka inda kai ɗan halal ne za ka bari za ka ɗauki mataki idan kana zage shaidan yana da ƴaƴa shaidanu da aljanu za su cutar da kai kuma ko kafiri ba a zagi wala subbul ladina yad'una min dunillah fa yasubbu adawan bilayli ilmi idan mutum ko kafiri ne ba a zage shi shi shaidan abinda shari'a ta koya mana neman tsari daga gare shi neman tsari amma idan kana zagin shaitan to dangin shi za su dauki mataki a kanka yana da shaidanin aljanu kuma yana da shaidanin mutane ba yanzu a cikin mutane wani kazagi shaidan sai ce kai kazagi mai gida ina gama gaskiya ya za ka zagi musu mai gida da aka kan kazagi shi ka nemi tsarin Allah dai Allah ya tsare ta daga sharri shi na mai tambaya ta gabe yana addu'a Allah ya karo ma'ana mana asiri ya saka da yi. ya ce ya zo masallaci ne ya tarar da wani yana sallah sai zai bi shi sai ya ture shi ya kara tantin sai ya ture shi sai ya mai ishara cewa a ya samu raka ɗaya to hukuncin aikin shi wanda ya ke ya yasir la yubtilu sala shi wannan da ya ture ka bai fahimci karatu bane da kyau idan ka samu raka'a ɗaya ya halasta kana miƙewa wani ya bi ka ba laifi ba ne amma shi bai san karatun ba sai ya ture ka ma'ana shi ya samu jami to kamata ya yi tun turewa farko ka haƙura ka ƙara ya ƙara to ka ƙara zai mar <laughs> to ka'ida aiki ɗan ƙarami baya ɓata sallah ya danganta da turewar misali ka zo ya yi maka haka ya bambanci da ya da hannun riga ya ya yi baka kuri in dai dan dai turewa ne na mai sallah sallar shi tana nan ba ta yi komai ba amma dai bai kamata yi ba Allah mai tambaya ta ce sai inda biyar yake cewa Allah shi ƙara wa da lafiyar da rayuwa ga shi shin malam inhela tana karya azumi ga masu sikila dakta inhela tana karya azumi to dakta ya ce ba ta karya azumi wannan fatawar ta likitoci ne na ba ma da ai ba ta yi wannan dama masu magana ta kasuwa ya wani kai akwai abin da ake kafan iska na'am kasan iska za a shaka ta hanci har ya kai ga huhu to masu asma suna fama da constitution da zan ci constitution toshewar gudanar iska ko amfani wannan yana abin da ke ciki suna buɗe wannan kafa ta iska saboda iska ya samu shiga su ba wai abin da yake da alaƙa da shi kawai yana buɗe hanyar ne shi ne kawai amfani shi su ba ta kare azumi insha Allah to baya kare azumi in ji dakta dakta ya ce baya kare azumi Allah ya saka da alheri tambayar shi ta gaba ya ce shi malam ya halatta eh, a maimaita jam'i so yawa a masallaci Allah rahma bismillah to wannan kuma zabi shi Allah kur'ani. hafizun qur'ani yana da cikin alarmomin da muke jin kawo da su a garin nan mahaddacin alkur'ani ne hadda dutse ba haka muke so mu ga matasa sun zama babban malami ne zai ka zauna a cikin kuma sai ka karanta mana kur'ani ka suka tafi wa na'amal da eh, tambayar eh, ya ce malam ya halatta maimaita jami'i kaso yawa a masallacin da akwai liman ratibi a'a bai kamata ba duk masallacin da yake da liman ratibi bai kamata a ta maimaita jam'i ba maimaita jam'i yana kawo dai da liman kuma yana kawo rabon kan musulmi amma dan dai liman yayi sallah an watse mutum biyu sun zo ko uku suka yi wata jam'i babu laifi amma a maimaita a maimaita a maimaita wannan bai kamata ba me yasa muka ce maimaita guda ɗaya babu laifi domin akwai wanda suke cewa kwata-kwata ma ba a yi jam'i biyu a masallaci to haƙuri za ka yi da al'umma akwai yaron da ya zo nan masallaci ce mana yan bidiya wai ya gana jam'i biyu to ya za ka iya da shi ta san bahaushe eh, ya ce ƙaramin sani shi ɗan abin da ya sani ya ɗauka babu wani karatu a duniya sai wannan kuma kawai don an yi jam'i biyu mun zama yan bidi'a na ce yalla sai algamar ta yanzu ban sanya zai da hadithin annabi Muhammad annabi ne ya yi limanci a masallaci sai ga wani ya zo bai yi sallah annabi ya kalli sahabbai ya cewa zai taya shi aka samu wani sahabi ya taya shi da ya taya shi me suka yi jami nawa aka yi wa ya ba da umarni yanzu annabi ya yi bidiya ku daina zafin kai ku daina zafin kai babu laifi ka ce abin da ya fi dacewa da sunna ko abin da ya fi kaza kaza amma ka ce bid'a ne ba na ka bane yana da cikin kurakuran da muke samu musamman ga ɗaliban ilimi a garin nan da yawan yaran da sun fara karatu sai su naɗa ma kansu rawanin tsiya sun zama malamai fatawa kowace iri za su zabbota kuma wani hadisin ma aka ce ya nemo inda hadisi yake bai sani ba to amma dole kai musu uzuri kazalika kuntum min qablu fa manna Allahu alaikum wannan zafin kan mu ma mun yi ada to amma yanzu saboda shekaru to wani abin Allah yakan fahimtar da kai da kuma sauraron malamai da nazari da yawa su da haka ya halasta a jam'i biyu a masallaci inda bukata amma a mai da kuma masallaci a yi ta jam'i a yi ta jam'i wanda bai kamata ba mun ce ya halasta ne saboda ga annabi ya halasta wani ya zo annabi ya ce wani ya taya shi an gane ko wallahu a'lam wannan roƙo yake mana ya sa shi addu'a da shi ne yayin shi cewa Allah ya sa ta haddace alƙur'ani Allah ya sa ka haddace alƙur'ani amma addu'a kadai ba ta sa ka haddace alƙur'ani sai ka zauna da malamai an baka shawara kuma da gaske kake shi ƙur'ani ba a mishi son raƙumin yara ni a'a da gaske ake san shi ake neman shi ake koyen shi a bashi lokaci muna roƙon Allah madaukin sarki ya sare maka haddar ƙur'ani Abi tambaya ta masu ce tana da ciki tana fama da laulayi to da za ta yi laulayi ya duk mai ciki tana da laulayi shin laulayin ba zai baki ki azumi ba eh to za ki ya da azumi kuma bayan sallah za ki rama a wurin likitoci ciki rashin lafiyar haka ne alarma to da haka mu muna ɗaukar mai ciki a matsayin mara lafiya kaman kana minkum maridan aw ala safarin fa min ayyamin amma wasu cikin sahabbai suna ganin mace mai ciki in ta aje azumi ciyarwa za ta yi nasi ya ce ta rama kuma Asari ya ce ta ciyar so ni idan aka yi mun fatawa mai ciki in ta aje azumi ba na ba da fatawa ɗaya sai na yi tambaya shin matar da ta aje azumi saboda ciki talaka ce ko mai kuɗi matar talaka ce ko matan mai kuɗi matar talaka in ta aje azumi saboda ciki ciyarwa za ta domin matar talakan kace ta yi azumi kullum cikin azumi take cikin yunwa take kullum matan mai kuɗi kace ta ciyar mai kuɗi ce in ta ciyar ba ta san mata ciyar ba da aka mai kuɗi sai ka ce tarama dana yunwa ita kuma matar talaka dama wa walidin wa ma walada ita yunwa an riga an saba to ita kuma me mai wahala a wurin ta ciyarwa sai ka ce ta ciyar kun gane ko wallahu a'lam karanta wata na eh mai tambaya ta gaba ce eh, na ji kuma na gani liman yake sallah sai mutuwa. ya miki a raka'a ta biyar a sallar isha haka ne ishara ya gidawa ya zauna ya ci gaba haka ya sallami haka sallami sai liman ya ce ai liman ya miki baya dawowa a raka'a ta nawa a ta biyar wasu kuma suka ce ai komawa zai sallar ta lalace to mara yaya nan. samari wannan limamin magana da ya faɗa rabi gaskiya ne rabi ɓarna ce inda ba a gama da a a ba a kai hudu ba tunda tunda kaji ya ce a ta biyar sallah mai raka nawa ce to da a ce a a ta biyu ce ya kamata ya zauna sai ya miƙe to in ya riga ya miƙe ba sai ya dawo ba domin in ne ka rabu da ƙasa nan ta zarce to ga wannan magana haka yi ba ma batun cewa in an miƙe ba a dawa ba ana italaki ba ne in an miƙe ba a dawowa idan ya zama ba a kan masalla ba in an gama masalla ana dawowa to yanzu shi ya riga ya miƙe an yi an ya dawo ya ƙi to sallah ba ta lalace ba ya ƙara raka a ɗaya zai sujjada ba'adiyya sai kuma a nemo wani liman wanda ya dan fishi ilimin fiqh wanda ya nuna wannan da yawa ga cikin ko kurakuran da daliban ilimi suke yanzu ba mamaki hafizin qur'ani dan ka hada alqur'ani bai baka dama ka zama liman shi yasa nake jinjina ma fadar zazzau kaga nan fadar zazzau ana ma limamai interview musamman limaman juma'a kuma da ka zo musu da zafin kai sai su dafa ka a to tsofaffin alkalai ne tsofaffin malamai ne masana fiƙo in ka zo kana ta wani kana wani tangimi sai su yi maka tambaya akan rabon gado a yi maka wata tambaya mai sarkakiya don a tabbatar da kai malami ne so da haka wannan limamin ya nuna bai karanta kyau yadda ya kamata ba da haka sallah ba ta lalace ba za a yi sujjada ne ainihin ba'adiyya na'am wannan ya ce shi shekara yana cikin masu samun zarka kuma wani ma ya samu amma yana so malayin taya shi da addu'a Allah ya sa bari shi ma ya zama cikin wanda za su bayar wai zai je ya su kaya ga ɗari biyar sadaka. amma kai kana son baɗi ka bada zarka sai ka ba raka ɗari biyar saboda Allah Allah ya saka maka da alkhairi eh, muna roƙon Allah ya saka mu baɗi kai arziki Allah ya saka yi arziki Allah ya sa ka fitar kuma ka kai wasu maka wannan kuma addu'a suke nema Allah ya sa su ci jam ne ko waye Allah ya sa duka ku ci da abin da zai biyo baya duka ku ci wannan kuma naira sha biyar wani yaron firamare ne bayar da shi a sa a asusun roni Allah ya gina mai gida aljanna Allah ya sa ya gama firamare ya gama sakandare ya gama digiri ya gama masters ya gama phd ya zama professor Eh, wannan tambaya ta yana cewa don Allah malin ka ba mu takaitaccen tarihinka takaitaccen tarihi na na Shu'aibu Salihu Zaria an haife na tudun wada zan mutu a Madina insha Allah ya saka da alkhairi Allah ya saka da alkhairi shikenan ba muna godiya ga Allah sannan muna godiya ga adarama da ya kawo mana ziyara za mu gayyaci adarama Ammar Ibrahim ya da cikin in ana gada alkhairi ya yi gada alkhairi mahaifinsa abokinmu ne jaribi ne makarancin ƙwar'ani Allah ya mishi su Allah ya gafarta mai ya taso ya kusan maraici amma maraicin bai hana shi ya mai da hankali ba ya haddace alkur'ani kuma shi ma ɗan boko lo yake ba, barista ne insha Allah so ya kawo mana ziyara zai karanta mana waɗansu ayoyi daga cikin alkur'ani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 الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يضيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصله ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون so waɗannan su ne matasan da muke alfahari da su karci ba alfahari da ɗan shaye-shaye ba alfahari da mai ɗaukar kayan mutane ba alfahari da mai zagin mutane matasa ko kuma karaba matasa ba kuma kara muna da malamai muna da alkhairi a tare da mu yanzu a ce ku duba yadda yake karatu alkur'ani sai ka ce a gidan sa ka saukar da alkur'ani kuma dan boko ne ga shi kyakkyawa ga tsafta to da Allah me kake so da ya wuce wannan amma da ka kama hanyar shaye-shaye dukkan halittar ka sai kai nuna sai kai baki kyar duk lalace yanzu da muka zauna zai dauka abokina ne wallahi mahaifin shi abokina ne tare san secondary da mahaifin shi amma ka dube inda ya zama babban mutum darajar me alkur'an to abin da muke ce mu matasa kenan amma suna ganin ba a san su ba a kaudar su an sa musu ido an takura su to a takura ka zama irin wannan riba ne ko asara ko dukan ka za a yi ka zama irin wannan ba ka yarda da ke ka me za a yi maka ka zama irin wannan da ba za ka so ba don Allah matasa musamman yara masu tasowa ba wanda ya makara ba wanda ya makara a cikin ku in kuka mai da hankali cikin kankanin lokaci Allah zai muku wannan baiwa so muna fatan Allah ta'ala ya yawaita mana irin su ya ƙara musu alkhairi da albarka boko baya hana ilimin addini ilimin addini baya hana boko professor ali isa al-fajjani dan boko ne malamin addini shek abdullahi abba dan boko ne digirin shi mathematics yayi masters a mathematics yayi kuma ka dube da yake karatu al-qur'ani dr mansur a dr bashir al-furqan wutaccen dan boko Dr. Sani birnin kudu ɗan boko ne Profeso Mansur Yalwa ɗan boko ne ni din nan ga wutaccen tela ne shi ba ba ilimi ba ne? ko ba professional ba ne? ha? so da haka abin da muke son matasa su gane kenan ku yi karatun boko ku yi karatun addini ku yi sana'a babu inda ake zuwa da ba za ku je ba babu wata ɗaukaka da ba za ku samu ba amma an wuce zamanin shaye-shaye zage-zage waƙe-waƙe kiɗe-kiɗe dambe sara suka daba duk ba naku bane duk ba naku bane Allah ya muku albarka Allah ya muku albarka Allah ya muku albarka imani bi sallallahu alaihi wasallam swati Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil majid Allahumma barik ala Muhammad wa